assalamu alaikum malam muna tambaya game da kiran sallah kiran sallar asbahi shin kiran sallah ake fara gabatarwa ko kuwa assalatu wace irin tambaya ke shin kiran, kiran sallar ake farawa ake fara gabatarwa ko kuwa assalatu ina ma na wannan tambayar eh eh a ah, wannan tambaya abin da shin kiran sallar ake fara gabatarwa ko kuwa assalatu yanzu ana tambaya ne tsakanin kiran sallah da assalatu eh a ah, to abin da tambayar ta faɗa shin kiran sallar ake fara gabatarwa ko kuwa assalatu karanta muku ko karanta kiran ba ruwanka da gyara abinda aka rubuta shi zaka karanta abin da aka rubuta shi zaka karanta tambayar me tambayar me wani ake yi wani ya tarar da ake yi abin da ya ga ana yi haka sai zai tafi da shi haka nan masallaci aka gina da kwamiti da jama'a da kowa duk abin da za a sai an tattauna a ilmanci ake tabbatar da shi yau in kai ka zo ka ga aka siyan yadda kai ka sani shi ka canza hankali ma zai dauki wannan sai ka canza ba hakkinka bane ka canza ba hakkinka bane ka nuna kai ga inda kake ga gidanku ko masallacinku ba hakkinka bane ka ce kai ga abin da ka sani duk wani abin da za a yi daga kiran sallah da hutubar juma'a da sallah da menene da menene sai malamai sun zauna sun tattauna sun tabbatar kowa ya kawo dalilin shi a tabbatar daga abin da aka zaba za a tafi a kai abin da ka zo ka tarar din nan shine abin da aka zaba za a tafi a kai to ai bata lokaci ne kace zaka canza ko ko kana so ka san ko ba daidai bane ko mhm to wannan kuma yace ko za a yanka mutum yana itikafi zai yanka farcinsa ko kuwa <laughs> itikafi ya shiga harami harami ne ya dau harami ne بسم الله الرحمن الرحيم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

قل kace da su ya muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ce ne da su ka fada musu ka gaya musu in kuntum tuhibbunallaha in kun kasance kuna son Allah maɗaukakin sarki to mecece alaman da ke nuna cewa kai kana son Allah da gaske fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum <coughs> ya kuma gafarta muku zunuban. wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne qul ce ne da su atiullaha ku bi Allah war rasula da manzansa sallallahu alaihi wasallama fa in tawallaw suka bada baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina su sani Allah baya son kafirai abinda Allah baya so in yaji lahira wuta zai shiga to wannan aya ita malamai suke cewa ayatul mihna ayatul mahabba kenan ayatul mihna wal mahabba ina ma'ana ayatul mihna wai duk wanda ake son a jarrabe shi imaninsa a ga cewa yana son Allah da gaske to a ga yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana alamar kana son Allah da gaske a ga kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gadan gadan shine aka ce dama tauhidi ya kasu kashi hudu tauhidul uluhiyya kadaita Allah madaukin sarki a cikin ibada tauhidul rububiyya kadaita Allah madaukin sarki a cikin halicci halitta rububiyya kenan shine rabb ma'ana bambanci tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya shine tauhidin uluhiyya ka kadaita Allah a cikin aikin ka kai bawa tauhidin rububiyya ka kadaita Allah a cikin aikinsa me bambanci tsakanin haka kai an halice ka ne don ka bautawa Allah madaukin sarki ibada ita ce aikinka wa za ka yi ma ibada wa za ka bautatawa Allah madaukakin sarki to ka kadaita Allah a cikin ibada ka kadaita Allah a cikin aikinka to ka samu tauhidul uluhiyya kenan tauhidul rububiyya kuma ka kadaita Allah a cikin aikin Allah ka tabbatar da ka yi imani ka yi yanke ka tabbatar da Allah shi ke halitta shi ke azurtawa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke sakayya shi ke bayarwa shi ke hanawa to wannan ba a samu hayaniya ba a samu jayayya ba har ga kafirai duk sa'an da aka tambaye su waye halicci sama da kasa sai sai Allah shi halice su waye yake azurta ku sai sai Allah waye yake kaza ba su da shakka cewa shine Allah amma idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ba su da shakka cikin tauhidin rububiyya to me yasa aka yake su tauhidul uluhiyya sun ki su kadaita Allah a cikin aikin su to shi yasa aka yake su <coughs> to shi yasa dan ka tabbatar da tauhidin rububiyya baya nuna cewa ka zama muwahhidi tunda mushrikai ma sun tabbatar da haka kafirai kowa ka tambaye sai ce Allah ne ya halice shi Allah shi ke bada arziki tauhidin rububiyya kenan amma abinda ake nema wajen ka kai ka kadaita Allah a cikin aikin ka kasancewa Allah shi ya halici bayansa shi ke azurta su me aikin ka a ciki me naka a ciki naka shine ka kadaita Allah da ka tabbatar da shine yake yi wa'annan duka to abinda ake nema a wajenka ka kadaita Allah a cikin ibadarka saboda tauhidul rububiyya yastalzim tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya yastalzim tauhidul rububiyya in ka tabbatar da Allah madaukin sarki shi ya halitta wajibi ne ka bautata masa wanda ya bauta wa Allah ya tabbatar da Allah shi halicce shi kenan duk waɗannan su sai an same su sa'annan na uku tauhidul asma'i was sifat ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin sa masu girma da sunayensa masu tsarkaka sa'annan na hudu tauhidul ittiba'i ka kadaita manzon Allah kadai a cikin biyayya kamar yadda ka kadaita Allah a cikin ibada haka zaka kadaita manzon Allah shi kadai aka aiko maka shi kadai za a tambaye ka a cikin kabari shi kadai za a tambaye ka ranar lahira ka bi shi ko baka bi shi ba duk wani makhluki a duniyar nan har adada ka samu baka bi shi ba baka da laifi amma in baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama tun daga cikin kabari za a tashe ka a zaunar da kai <coughs> waɗanda suka binne ka tun kafin su kama hanya za a tashe ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye ubangijinka in ya zamana a cikin duniya baka da ubangiji sai Allah baka bauta kowa sai Allah to anan sai Allah ya tabbatar da digadiganka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya sannan ce me wa fil akhirah amma in rayuwar duniya digadiganka ba su tabbata akan bin Allah da manzansa kadai ba ba yadda za a yi ka samu wannan jawabi a cikin kabari man rabbuka sai ka ga in a cikin duniya baka da ubangiji baka da wanda ya halice ka baka da wanda ya zai azurta ka baka da masu tsubbu da mai badosa da mai kacau kacau da na goma kofar gabas da kofar yamma da kwanan kujalle da matsafa da masu sihiri duk baka baka ba su Allah shi ya halice ka shi kada zai azurta ka to kaga tun a cikin duniya diga diga ka sun tabbata kenan mala'iku na tambaya ka man rabbuka sai a ce ce ne da su rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi kathira wa ma dinuka sai ya zama a cikin me addininka a cikin duniya ba ka da wani addini shi addinin musulunci siyasar da kake bi ba addininka ka bace neman rayuwa ake yi kasuwancinka shugaban kasanku ko menene addinin ka musulunci addini inna dina inda al islam addinin musulunci kake bi suna tambayar ka wa ma dinuka sai Allah ya tabbatar da daga daganka sai ka ce diniyal islam addini na shine musulunci wa man nabiyuka wane ne annabinka da kake bi kasuwancinka ko siyasarka ko almajiran da ka tara ko malaman da kake bi ko shehuna ko shehunka ko shehunta ko shehunsu wane ne annabinka wa yake ma tsari kana bi wa yake baka dokoki sunnar kake bi in tun daga duniya sunnar manzon Allah kake bi sai ka ce man nabiyuka sai ga Allah ya maka ilhami sai ga Allah ya tabbatar da daga daganka sai ka ba su jawabi ai suna tambayan ka ne amma Allah ya sani saboda ai Allah ya san waye annabinka saboda wa ake koranka saboda wa aka kore ka saboda wa aka rusa ma saboda wa aka kwace saboda wa aka yi ma saboda me aka yi ma saboda duk saboda me aka yi maka a duniya saboda bin wa saboda bin sunna to sai kaga Allah ya tabbatar da diga-diganka ka bada waɗannan jawabai tabbas daidai wa daida sai ka gama wannan jawabi ka ci jarrabawa kenan wannan jarrabawa da za a yi tambayoyin ba boye a suke ba fili suke amma fa sai in ka a cikin duniya tana kan waɗannan abubuwa sai an tambaye ka man rabbuka kowa ya haddace man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wane ne annabinka sai ka ce annabinka shine muhammadu ibnu abdullahi ibnu kaza al-qurashi al-hashimi shine annabinka to sa'an nan kuma sai su a ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi wannan mutumin da aka yi ku muku me kake faɗa game da shi me za ka faɗa game da shi banda sunna sa baka da aiki daga alkur'ani ce sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadan gadan kai ku da sunnan shi a baka ka ci ko a hana ka a yi hulɗa da kai ko arkar ayi sai kaga Allah ya tabbatar da daga ka sai ka bada jawabi yanda yake daidai sai ka gama wannan jarrabawa sai a bude wata kofa sai ka ga wutan jahannama za ka firgita a ce ai tun da ka bada ina za ka me kake ci na baka na zuba ai kai da wannan hanya har abada da a ce baka ba da wannan jawabi ba hanyar ka kenan sa'an nan mana daga yau ba ka ba hanyar jahannama tunda ka ci jarrabawa ka jarrabawa ai sai shahada sai shaida za a baka ba haka bane ba sai a bude wata kofa yana ga aljanna zai tsalle ya shiga a ce me kake ci na baka na zuwa ina kake sauran zuwa ina kake saurin zuwa jiran ka yake yi tunda ka ci jarrabawa wanda ya zo cikin duniya ya fi son zuciyar shi ko aka yaudare shi aka ɗauke shi aka ɗora can aka janye shi aka zuba a nan aka jefa shi a nan aka yi menene aka saka shi daji man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka duk an ce ha ha na adiri ha ha na adiri sai a ce la da raita wa la talaki baka sani ba dama bai sani ba zuwa aka yi aka saka shi aka kama shi aka ce wannan shi ne addinin musulunci zuwa aka yi aka ce mashi wannan shi ne kaza zuwa aka yi aka ce masa wannan shi ne kaza shi nan sai a bude masa kofar aljanna zai tsalle ji a ce ina ka ai ba jawabi jawabin wannan hanyar ba jawabin suka kawo ba sai a bude hanyar wutar jahannama zai tsalle ya gudu a ce zaman ka take zaman ka yake to shi yasa suka ce wannan shi tace ayatul mihna ayar da ake jarraba imanin mutane ayatul mahabba kenan tabbatacce ma'ana cikakken son Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama aga kana bin sunnar manzon Allah sau da kafa je da ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ba kana hujja da zaka ce kai kana son Allah kuma kana saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ayat ta ce maka ƙarya kake ba za a karbi wannan maganar taka ba mecece alama cewa kana son Allah qul wane ne ce qul Allah ya ce mawa manzon Allah kul. ne da su in kuntum tuhibbuna Allah in ku kuna ikrarin kuna son Allah to a gani a jikinku a gani a fuskarku a gani a cikin aikinku fattabi'uni shine ake ce ma tauhidul ittiba'i kadai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da biyayya kamar da daga ran da mai da wace kalma ka shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa babu wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah saboda haka ba zan bauta kowa ba sai Allah sauran kalmar ta biyu ita ce me wa ashhadu anna muhammadan duk sunan da ka kawo nan ka da koma kafirci ko ka kawo ta suna anan ko ka yi idafa ka kawo muhammadan kuma ka ce da wane kenan ka koma kafirci wa ashhadu na shaida anna muhammadan rasulullahi cewa muhammadu ibnu abdullahi manzon Allah ne shi kadai Allah ya aiko min shi yasa daga yanzu duk wani abin da zan ɗauka na bautata wa Allah cikin cewa ashhadu an la ilaha illallah din nan in ba nan ya fito ba zan ɗauke shi ba in ba nan ya fito mala'iku ba san shi ba sai abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tauhidul ittiba'i ka kadaita Allah da biyayya a cikin uluhiyya a cikin Rububiya, a cikin Asma'u wa sifat kuma ka kaɗaita manzon Allah da biyayya kamar yadda kasancewa in ka bautata wa Allah ka sa shirka wannan yayi mai ya rushe haka in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah na da fada anan ka ɗauko wata magana ko ta wace ce ko wane ne mai shi fada ka ɗora kan wannan ko ka cire wannan ka saka shi ka rusa aikin kamar yadda in kai shirka aikin ka ibada ka ta lalace haka biyayyarka manzon Allah na da fada ka ce wane ma ya ce aka tambayi imamu shafi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza me kake gani yace yaya me nake gani ka gana da maran kirista ne ka gana ni ba nasare ne ka ce manzo Allah ce ka ce me nake gani waye ni har me zan gani aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana magana ta gama kenan an fahimta shine in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni hubbini yuhibbukumullahu sai in ka bi manzon Allah Allah zai so ka in baka bi manzon Allah ba wallahi Allah baya son ka ba shi baka wa yaghfir lakum dhunubakum sai in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan Allah zai gafarta maka zunubanka wallahu ghafurur rahim sai in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kadaita shi da biyayya shine zaka samu gafara ta Allah sa'annan zaka shiga cikin rahama tausayi jin kai na Allah madaukakin sarki sa'annan yi sake maimaitawa qul atiullaha war rasula ku biwa ku bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirina اقرأ إن بصر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وقعت Smith hastafa adama kafin a shiga cikin bayanin waɗannan ayoyi dangane da soyayya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine malamai suka ce inna mahabbatallahi war rasuli tabbas son Allah da manzansa ta tajalla fittiba'il islami wa ita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal amali bi shari'atihi wattiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi suka ce waɗannan su ne tsantsan kaunar Allah da manzansa an fahimta wannan ko to shine suka ce fattiba'u shar'in nabi sallallahu alaihi wasallama bin shari'an manzon Allah da ya sunnanta da ya shar'anta huwa dalilul hubbi sadiq shine dalili da ke nuna cewa kana son Allah da manzansa da gaskiya kama qala al-warraq yace ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu haza la'amri fil qiyasi badi law kana hubbuka kana Allah kuma kai kana bayyana wa kana son Allah kana saba wa Allah kuma kana cewa kai kana son Allah haza la yace wannan wallahi tallahi abu da yake sabon hankali baya daukan wannan law kana hubbuka sadiqan da a ce san da kake ma Allah da gaskiya ne la ata'atahu da ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka bi Allah manzo da ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me innal muhibba liman yuhibbu muti ai wanda kake so bi sabbi masa biyayya kake wa qala sahlu ibnu abdullah tusturi sahlu ibnu abdullah tusturi yana cikin manyan sufiya yana cikin manyan sufaye amma waɗanda suke aiki suke nuna da sunna suke aiki da sunna da shi da ya kawo sharuɗan tasawufanci waɗannan sharuɗai a da ya kawo in ka ɗauke su ka ɗora mizani sai ka ga yanzu ba su fi ko ɗaya na gaske da ya ce arkanu tasawuf kenan ko rukuni na farko ko sharaɗi na farko al'iltizamu bil kitabi wa sunna sharaɗi na biyu wal iqtida'u bi nabiyyil umma an fahimta ko wa sharadi na farko shine al bil kitabi wa sunna in kana so ka zama sufi na gaskiya baka da aiki sai al-qur'ani hadisi al wa sunna shine al-iltizamu bil kitabi wa sunna mataki na biyu sharadi na biyu wal ubi na nabiyil umma ba ka da wanda za ka yi koyi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na uku wal afu an amman zalamaka wanda ba wai kai ba matsalar kai kai zalunci ba ba ta taso ba wanda ya zalunce ka yafe mishi mataki na hudu aklul halal ka ci halal ka lazimci cin halal mataki na biyar ya ce me aklul halal wa الالتزام الالتزام بالكتاب والسنه مع مع والاكتاب بالنبي ثم واكل الحلال والعفو عما ذنب ولزوم التوبه بيتي لزوم الاستغفار بيتي لزوم التوبه da ka saba Allah dan da dan ka daina ga dawo ga Allah madaukakin sarki yace waɗannan su ne sharuɗan tasawufanci to su ke akwai sufayen da ke ko da wannan yanzu to shi sa'ad ibn abdullahi tusuri shine sai ce abdullahi alamatu hubbillahi Alamar son Allah hubbul Qur'an son al alqur'ani wa alamatu hubbul Qur'an Alamar son al alqur'ani hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallama son ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wa sallama alaman cewa kana son manzon Allah da gaskiya hubbus sunna aga kana son sunna sa'ad ibn abdullah tisri faɗa wa alamatu hubbillahi alamar son Allah wa hubbil qur'ani da son qurani wa hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama wa hubbis sunna shine hubbul akhira aga kana son lahira wa alamatu hubbil akhira an yuhibba nafsahu wa alamatu hubbi nafsahu an yubghida dunya ma'ana ka guji duniya shine abin da tsaro kenan to sai mu je wajen aya ce inna Allah astafa adama Allah madaukakin sarki ya zabi annabi adamu ya fifita shi wa da annabi nuhu wa'ala ibrahima da iyalan annabi ibrahima wannan iyalan annabi ibrahima cikinsu akwai fiyayyen halitta baki daya shine muhammad bin abdullahi al-qurashi al-hashimi wa ala imrana da iyalan imrana waɗanda suke kakannin annabi isa kenan alal alamina allah ya zabi waɗannan akan talikan zamaninsu sai ce zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim ai zuriya ce wani daga wani wallahu sami'un alim sai ce iz qalat imra'atu imrana ka tuna lokacin da imra'atu imrana sunanta hanna ibnu bintu faqud tace rabbi inni nazartu mace ce ta girma bata taba haihuwa ba kararriya ce bata taba haihuwa ba ta girma lokaci ma'ana bata taba haihuwa ba kuma shekaru sun yi mata yawa ma'ana ka'ida ta haihuwa a cikin ilimin dan adam ta wuce shi ba haka bane ba amma sai ta roki Allah sarki Allah ya bata ya bata haihuwa sai Allah ya bata ciki sai ta dauki ciki da ta ga ta samu ciki da yawan shekaru da duk ka'idoji na mace za ta haihu ba za ta wuce wannan sai Allah ya ikon sai sa ta ɗauki ciki sai ta ce to ni ko wannan ta ɗan tayin da ke ciki na in na haife shi in ɗa ne zan sanya shi baya aikin komai sai hidiman baitul maqdis masallaci baitul maqdis sharewa ne hidima ne na sadaukar ma Allah wannan iz qalat imra'atu imrana rabbi ya ubangiji na inni ni nazartu laka ma fi batni muharraran nayi bakance da wannan dan tayi da ke cikin ciki na zan ɗan tashi ba shi da wani aikin komai sai hidiman baitul maqdis fataqabbal minni ya Allah ka karban min wannan fata addu'an da nayi da kikkiawan fatan da nake yi saboda me innaka anta samiul alim saboda kai ne mai ji ke da kike cikin itikafi ko da kike ke da kike zuwa tahajjudi ko ke da kike gida ki ma ƴaƴan manyan mutane ƴaƴan annabawa da iyayen annabawa da iyayen wane da mane duk kasancewar ki mace ki tashi ki daga hannunki ki roki Allah ya fi ki dauki kudin ki je ki samu wani malami watakila ba ma malami ba bahaushe ne ke ce masa malami malamin tsubbu matsafa ne masu sihiri ne bid'a suke yi watakila kin bi shi karbuwa wajen Allah in ya daga hannu so dubu kika daga so daya Allah zai shaurare ki bai shaurare shi ba tashi zaki da kanki wannan goma na karshe duk wata matsala da tafi karfinki Allah zai taimaka miki a cikin wannan azumi duk wata matsala da tafi karfinka wannan alkhairi da kake nema Allah zai taimaka maka ka daga hannu ga imra'atu imrana ga abin da take faɗa falamma wa ba'ataha da ta bakance cewa wannan ɗa in ta haife shi bata san abin da za ta haifa ba sai ta ce in ta haifi wannan ɗa ɗan tayin da ke cikin ta za ta sa ya zamo ba shi da aikin komai ba kamfani ba siyasa ba kasuwanci a'a zai zamo yana hidman baitul maqdis sai Allah ya sa ta zo ta haihu falamma wada'atha da ta haihu ɗan tayin da ke cikin ta sai ta haifi ƴa mace falamma wada'atha qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wa ba'atuha unta tana jin zafi ba daɗi ya Allah gashi na haifa abin da na haihu ɗaya mace ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine yafi kowa sanin abin da ta haifa amma kuma sai ta ce wa laysa dhakaru kal ya Allah madaukin sarki gashi na haihu ta ɗaya mace kuma ɗaya mace ba kamar namiji da namiji bane wa laysa dhakaru kal wa inni sammaituha maryam na ambace ta maryam ma'ana ran da aka haihu za a iya sa suna ko ran da aka ranar haihuwa za a iya sa suna za a bari sati kafin ka haihu ma za ka iya sa suna wannan cikin an haifi ɗan sunan shi kaza ko ɗan sunan ta kaza ya halatta ko bai halatta ba to yanzu tana jin ba daɗi ta haifi ɗaya mace ita kuma ga niyyarta to wannan ayar tana nuna raunin ɗaya mace ce ko tana nuna darajar ɗaya mace ne Mai eh? eh me take nunawa wannan ayar tana nuna darajar ya mace abinda ta yi bakance ta haifi ɗa ya yi hidiman mai baitul maqdis kuma Allah ya sani sai ba ta ya mace saboda mai mace tana da daraja kenan za ta iya yin wannan aiki wannan mace da ɗa ya haifa zai zo ya hidiman baitul maqdis ne ba haka bane ba zai zo da ya hidiman baitul maqdis da ta haifi ɗaya wannan ɗan sai ta haifi me ta haifowa <laughs> wannan yar da ta haifa sai ta haifowa annabi isa da haihuwar annabi isa da hidiman baitul maqdis wanne ne ya fi ya nuna darajar ya mace kenan ko kaskanci darajar ya mace don rokon Allah ta yi kuma ta yi bakance amma ga abin da Allah ya bata da lokacin da take wannan addu'a abin da ya fi shi Allah zai bata ko abin da bai fi ba ba duk abin da kake gani ya fi maka ne yake zamowa ya fi ba so da yawa kana ganin kaza shi ya fi maka Allah yana ganin kaza shi ya fi maka Allah ya baka abin da Allah ya baka zabin sa ko ya baka zabin ka Allah ya maka zabin sa shine ya fi maka wa inni sammaituha maryam to ya Allah madaukin sarki na sa mata suna maryam mai ibada wa inni u'idhuha bika ya Allah madaukin sarki ina neman kariya ina neman Allah ka kare min ita wa zurriyataha da zurriyanta annabi isa kenan mina shaitanir rajim addu'ar da ta yi kenan bata ce ubanta babban malami bane ba ce ubanta wali bane ba ce ubanta annabi bane ba ce imra'atu imrana mijinta wane ne duk wannan bata taso ba da kanta ta roki Allah kuma ta gana da Allah kuma Allah Allah ya ji maganarta kuma ya mata abin da ya fi mata ki je ki ce gashi nan ai miki ka je ka ce gashi nan ai maka kai gaba ce ke tsakaninka da Allah madaukakin sarki kana da gaba ne tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka tashi gadangadan kai ma kai ki tashi gadangadan dangadan ke ma ki roka fataqab to me ya faru fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin ina ma na fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin sai Allah ya karbe ta hannu bibiyu qabulin hasan wa ambataha nabatan hasana sa'annan kuma ya rayar da ita ya tarbiyyantar da ita yadda aka haifa wa kaffalaha zakariya shikenan ga imratu imrana ta haifu ya maryam sai manya manyan malamai manya manyan bayan Allah kowa ya ce shi zai dauki nauyin wannan ya da aka haifa aka ce to shikenan wanda ya ce sai shi wanda ya ce sai shi wanda ya ce sai shi to a zo a yi kuri'a wanda kuri'arsa ta fito ne zai ɗauka. kuma Yahaya an san shi babban malami ne mai tsoron Allah mai kiyayewa mai kyakkyawar tarbiyya sai Allah ya sa shi ne zai ɗauki kafalan nana Maryam aka ce wa kafalaha zakariya annabi zakariya kenan wa kaffalaha zakariya annabi zakariya shine Allah ya baiwa wannan daman da zai tarbiyya shine zai kula da ita ya kawo abinci ya kawo kulawa ya yi kaza da kaza shine zakariya annabi zakariya kenan sai eh, wa kaffalaha zakariya shi da ke daukar nauyinta shi zai kawo mata abinci shi zai kawo ruwan sha shi zai kawo lemu in menene da menene duk shi zai kawo to amma abin mamaki sai ce kullama da khala alaiha zakariya almihraba wajada inda rizqan Shi ne kaɗai zai kawo mata ba wanda zai kawo kuma duk sa'an da ya zo kan ya zo shi zai tarar da abinci ya tarar da arziki ya tarar da abinci iri-iri abincin da ba lokacin shi kenan ba lokacin sanyi sai ga abincin lokacin zafi lokacin zafi sai ga abincin lokacin sanyi sai abin ya ɗaure masa rai ni ne nake kula da ita ni ne zan bata abinci amma ko gashi ni na zo na tarar da abinci wajen ta waye kawo mata ba wanda zai kawo kuma sai ni a iya sani sa kenan ko kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizq rizqan ce tare da arziki abinci an kawo shi daga aljanna qala sai ce ya maryamu anna laki hadha ya ke maryam ina kika samu wannan ina wannan yake zuwa ne wa yake kawo miki wannan yaya aka yi yana neman cikakken bayani <coughs> gida kai ne mai gida kai ya kawo cefane kai ya kawo abinci kai ya kawo menene da menene kuma shi ka zo ka tarar da abinci da ba kai kawo ba sai ka ce anna laki haza ya aka yi wannan ya shigo kai ya kawo tufa kai ya kawo menene sai ka tufan da ba kai kawo ba annala ki haza ina wannan ya fito kai ke yin kaza kai ke yin kaza sai kaga wani ya sai ka ce anna naki haza to sai ga abubuwa sun yi amma duk abin da ka zo ka tarar baka damu ba shikenan kwama ta komai sai ya shigo gidan ta hanyar halal ta hanyar haram ta hanyar da bai dace ba ta hanyar mai mutunci da rashin mutunci duka amma in kowa zai ta anna laki haza to sai ga an zauna lafiya saboda tambaya yace ya mar anna laki haza kala ya maryamu anna laki haza sai ta kada baki tace ce qalat sai tace ce huwa min indillahi huwa min indillahi iya saninka da ka'idojinka kai ne Allah ya ɗora ma kasala za ka kafin lamunce ka kawo mata abinci amma ita kuma sai ta san cewa kai ɗin nan Allah na iya kawo mata ba lallai sai hanyarka ba dalili kai ka kazo kaga abin da yake ɗaure maka ya fiye da abin da kai ka kawo ya fi abin da ka kawo kuma ya daure maka kai ya akai ba wanda zai shigo wajen nan sai shi to in wai abinci bi fito qalat sai huwa wannan arzikin min indillahi daga Allah yake ai abinda ma baka sani ba ya zakariya inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi Allah yake azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba ba tare da ya kirga adadin ba ba tare da ya ga cewa wani bai dace ba ina ya fito duk wanda Allah ya ga ya dace zai bashi ba tare da wata ka'ida ba ta rayuwa to ashe zakariya shi ma yana da wata bukatarsa da yake ganin cewa ba za ta yiwu ba yanzu ya koyi ilimi wajen Maryam. huwa min indillahi ai daga Allah ne Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba Allah ba ruwan shi kai saurayi ne matashi ne tsoho ne dan shekara ɗari in ka shekara dubu Allah ya ga dama zai sa ka haifi ɗa ko ɗa in kin shekara dubu Allah ya ga dama zai sa ki haifi ɗa ko ɗa tunda Allah ya halarci annabi Adam ba uwa Allah ya halicci na Hawwa ba Allah ya halarci Annabi Adam ba uwa ba uba Allah ya halicci na Hawwa ba uwa sai uba Allah ya halicci na Maryam annabi isa da uwa ba uba sa'an nan sauran zuri'a kuma allah yana halittar su tsakanin uwa da uba ba haka bane ba shi yasa allah madaukin sarki in ya tsara ka'idodi yana tafiya mashi'atuhu hurra mashi'ar allah suke take ba kaidi duk abinda allah ga dama yi yake yi kuma ke kula da shi ke kula da imrata imrana shi ke kula da maryam amma kuma shi ta zo ta karantar da shi ilimi shine babban malami shine babban kaza shine shehu kaza shine kaza kaza kaza amma da ta nasu sai ta kare shi ilimi ta nuna masa cewa Allah ke bayarwa Allah shi ne mai bada arziki duk wanda kaga ya kawo Allah ne ya bayar ya kawo Allah bai bayar ba zai kawo ba kuma ta ce masa ai inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisabi to sai annabi sai zakariya yayi tunani a to ni ma ina da wata bukata mai kaman wahala haka me zai hana nima na aika bukata ka hunalika da zakariya rabbahu Hunanika lokacin da na maryam ta nuna ma annabi zakariya cewa Allah madaukakin sarki shike abin da ya ga dama sai ce to ashe ni ma abin da nake ganin zai yi wahala din nan na roki Allah Allah zai iya yi min saboda huwa min indillahi inna kuma yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ba mace bace ba ta karantar da wa zakariya ce hunalika da'a zakariya rabba inna la to ikra ikra hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وقال

asaba kenan kamila hunalika da'a zakariya rabbahu da annabi zakariya ya ɗauki ilimi wajen maryamu mace sai ya san cewa ba ya da ƙara sanin cewa ba abin da ya fi karfin Allah duk wata ka'ida ta rayuwa karkashin hukunci ikon Allah take wannan ka'idar hunalika da'a zakariya rabbahu sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa ya ce rabbi qala rabbi yace ya ubangiji habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani min ladunka huwa min indillahi min ladunka daga gare ka zaka bani ba tare da kula da ka'idojin rayuwa na tsufa ban tsufa ba matata ta girma bata girma ba kwayoyin halitta babu su kwayoyin haihuwa babu lokacin haihuwa ya wuce la min ladunka daga gare ka ya Allah ba Allah ya halicci annabi Adamu ba da wani kwayan haihuwa da waje kwayoyi aka haife shi aka halicce shi ba Allah ya halicci da Hawa ba ba Allah ya halicci annabi Isa ba ba haka da wace ka'idodi kun fa yakun ikon Allah ke yasa milladunka Allah da gare ka nake so duk abin da fi karfi na Allah ka fi karfin sa innaka sami'ud du'a'i kai ne mai amsan addu'a yana fada haka ce nadatul mala'ikatu sai mala'iku suka yi kiran shi wa huwa halata kaunihi ha'iman yusalli fil mihrabi yana tsaye a cikin mihirabi. wajen bautan Allah wajen ibada ga kike ma kina cikin goma na karshe kai ma kana cikin goma na karshe a cikin itikafi a cikin tahajjudi lokacin da ake daga hannu kenan ya Allah ya Allah ya Allah sai kaga Allah ya amshi addu'anki ya amshi addu'arsa ya amshi addu'ata ya amshi addu'anmu baki daya sai ga Allah ya yi mana abin da yafi dacewa da mu duk abin da kike nema ki roki Allah duk abin da kake nema ka roki Allah amma fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka yi kiransa ya zakariya wa huwa zamirul wawul hal هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا وهو قائم خبر المبتدا kenan يصلي في mihrabi yana tsaye yana sallah a cikin mihrabi mala'iku suka ce mishi Allah yana maka albishir mala'iku su kiraye shi yana ina a lokacin yana bakin titi yana wasanni yana kalle-kalle yana wasan da kaza yana yin kaza wa huwa ka’imun yusalli fil gashi nan lokaci ya kai goma na karshe kowa na ta tahajjudi masu itikafi ana ta roƙon Allah madaukakin sarki duk wani abin da yafi karfin ki bai fi karfin Allah ba duk wani abin da ya fi karfin ka bai isa ya fi karfin Allah ba kai dai abin da ke so ki mika bukatar ki ka mika bukatar ka sa'annan ka kyale Allah kuma ya zaban miki ki kyale Allah ya zaban miki abin da ya fi miki ka kyale Allah ya zaban maka abin da ya fi maka amma addu'a ka da kai karshe a karshen dare a cikin goma na karshe a cikin itikafi a cikin tahajjudi lokacin shan ruwa da azumi bakinka da menene da menene Allah ya karbi ka saboda Allah baya saba alkawari in ka kiyaye sharuɗan addu'a Allah ya karbi ka. to saura ka bar ma Allah ya maka yadda ya ga dama ba kai yadda ka ga dama ka bar Allah ki bar Allah ya miki zabin sa ba zabin ki ba abinda kike nema din nan yanzu yanzu in Allah ya ga cewa ya dace miki yanzu yanzu zai baki yanzu yanzu بدليل dalili. هنالك دعا زكريا ربه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب إن الله ga cewa abin da nema din nan ya karba zai baki amma yanzu bai dace a baki ban an baki yanzu ba zai miki alkhairi ba ba zai miki alfano ba zai zama miki masifa zai zama maka masifa zai zama mana sai lokacin da ya dace sai Allah ya kawo ya danka maka ya kawo ya mika miki ya kawo ya mika muna lokacin da ya fi dacewa kenan saboda duk mai hikima haka yake tafiyar da abin shi ke ma a karan kanki a gidanki haka kike yi ki za ta fara shekara goma sha shida kin fara yi mata tariya za ki mata aure in kin sauka za ki da kin sau takalmi ko kwaba ko kin sau garshe ki zo ki mika mata wani ma boyewa ake yi ba a son ta gani a tau duk tara mata ake yi gashi nan watan azumi ya kusa kai karshe tun daga farko watan azumi ake tara ma yara kayan sallah takalmi riga hula in an sau boye boyewa ake yi shedaran sallah sai a ce gashi sai an aurar da ita ran da ta tare sai ta je ta tarar da abin da yake tara mata shekara ashirin kina tara mata to haka yake tsakanin ki da Allah madaukakin sarki a lokacin babu hikima da kin kawo ki ce gashi ga kayan auren ki babu hikima a ciki ajewa ake yi gwalagwalan ma wani ba za a bar ta gani ba sai ran da aka daura aure za a kaita tana shiga daki sai ta ga aljannan duniya to haka tsakaninki da Allah haka tsakanina da Allah haka tsakaninmu da Allah baki daya abinda kake nema din nan kana so ka samu aiki ko kuɗi ko menene da menene kayi ibada kayi azumi kayi tahajjudi kayi qiyamul laili kayi itikafi kana ta roƙon Allah Allah ya karbi addu'arka saura wannan abinda kake nema ya dace da kai yanzu ko bai dace da kai ba yanzu in bai dace da kai ba yanzu Allah sai ya tausaya maka watakila abin da kake ta nema din ko kake nema Allah ya karba kuma zai baka Allah ba shi da bukatar komai duk abin da Allah ya halitta ya halitta shi Allah da mai mora da shi amma Allah ya sani fil azal ranar lahira akwai gosulu akwai cikas abin da kike so din nan ko nake so ko yake so Allah ya karba amma sai ya kiba mu yanzu akwai cikas a lahira sai Allah ya dauke ya yaye muna wannan masifa da wannan fitina wanne ne yafi a baka yanzu da ba shi da amfani ko a aje ma lokacin da yafi dacewa to haka ake mu'amala tsakanin bayi da Allah madaukakin sarki an fahimta annabi zakariya da ya roki Allah madaukakin sarki mala'ika mala'iku da za su yi masa albishir tsabtatacce waje suka same shi waje mai tsarki wajen ibada yasa ake son da'iman a same ka da tsarki wajen ibada fanadatul mala'ikatu wa halata kaunihi qa'iman yusalli fil mihrab yusalli yana sallah fil mihrabi a wajen ibada me suka ce masa da suka kira shi annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana yi ma albishir da ɗa sunan shi yahya kaga an sa suna tun ba haihu ba kenan wa ya haya li yahya annabi haya kenan wani bawan Allah wani annabin Allah mai ban mamaki kafin a halicce kafin a haife shi aka sa mai suna yahya yahya fi'lul mudari' yasa la zala haya ila yawmil qiyama. annabi haya ke aka sami shi haya ina mana yahya ya rayu yana rayuwa ba ka bane ba yana rayuwa rayuwa kenan ya rayu zai rayu har zuwa gaba sai waye gari ya zama bawan Allah annabin Allah babban malami mai fatawa sai aka samu wani azzalimi yana so ya aure yar kaninsa ko yar uwansa baffanta ne amma zai aure ta kuma ta yarda sai aka yi fatawa yahaya mufti yace a'a wannan ya saba ma mu ba zai yiwu ba yakiya aka yi juyin duniyar nan yakiya ba yanzu ba ne za ka yi fatawa a baka naira dubu uku naira dubu biyar wannan mai kyau kuma yar kan wasa yar kanesa ne ko wansa shari'a ta hana wannan aka yi fatawa wurin ya haya bada izini a aure ce har abada ba zai bada izini ba uwar yar na so yar na so azalimi yana so suka je suka daura auren su a haka ya haya ce shi bai yadda ba ba zai ba da izini ba amma ku je ku yi abin ku don kan ranar daura aure da za ta tare ta ci kwalliya ta zo ta yi menene gaban wannan abun nan shi wanda ya aure ta sai ya ji daɗi ya ce kewai yau ma me yake ke bukata ne me yake sha'awa ne ta ce kan ya haya nake sha'awa kan farantin nan me kike bukata ta ce kan ya haya kuma akan farantin nan ya ce an gama a je a kashe shi a kawo a kashe haya a kashe zakariya an kashe shi akan me akan tada addinin Allah shi samu me wala ta sabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima wa yastabshiruna billazina ba haka bane ba shi yasa aka ce wannan suna shine suna mai ban mamaki yahya an ba shi rayuwa tun kafin a haife shi ya samu rayuwa kuma har ana da kasa anna Allah yubashshiruka bi yahya Allah yana ma albishir da yahya Musa sai da aka kawo kanshi kuma aka kawo sai da aka ja kashi sai aka kawo kanshi saboda kasancewa batin yanzu fa aka fara fa wulakantar da bayan Allah wulakantar da malamai wulakantar da kaza da kaza fatawa da ya bada da ya da yana sai zauna lafiya sai ya ce to shi kenan hp ma fi shai a je a yi imamu malik fatawa ɗaya ta sa aka yi masa azaba har ya zo ba ya iya ɗora hannun shi kan kirjinsa halifa shugaban musulmi al musulmi ya ce to kun yarda da ku yi mubaya'a da ni suka ce eh mu yi mu baya sai ya fahimci cewa alatilas ne suka yi mu baya sai ce to kowa ya zo kowa ya zai ce dirran da na janye mu baya a ta mata ta ta saku wannan ce duk sa'an da na janye mu baya a ta mata ta saku duk sa'an da na janye mu baya a ta mata ta saku ba ka daura kanka kenan ba waye zai janye mu baya a kowa matarsa ta saku sai haka za ka fara imamu malik ga yanda aka yi ga da ya ce a to ai wannan duk bata lokaci ne ai wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ba ta saku ba <laughs> imam malik bai ka da yace abin da aka faɗa kenan to kaga an kawo ma khalifa an kawo mishi bai kenan matsala ya haɗu da matsala ke. aka tilasta shi tilastawa aka ce fa ba wai mala mafiya ta ce ta tilasta ni shi na saki matata na sake ta ta saku wallahi ta saku so dubu iyayenta ne suka tilasta shi na sake ta ka sake ta me kace naje ka ta saku babu zancen tilasta wani in baka sake ta ba kashe kaza in baka sake ta ba kashe kaza su yi ba kashe kaza su yi ba imam malik ka janye wannan fatawa yace abin da yake gaskiya kuma za a janye ayi to ka faɗi gaskiya zaka biya zaka faɗi gaskiya zaka biya harajin shi yace gaskiya ke ka janye wannan fatawa yace a'a gaskiya ce kuma ba za a janye ta ba aka yi masa azaba aka yi masa bulala har jikin shi ya sassake ba iya dora hannun shi kan kirji yana sallah sadalu eh, eh menene sadalu kenan ko sadalu da kabalu kenan ko yan kabalu yan sadalu ko ta har sai malikiya suka samu suka samu abin nan suka samu sunna larura ce ta sa yana yi imamu ahmad akan masalatu khalqul qur'an ya kai ya ji ba daɗi wannan ya zo ya gana masa wannan ya zo ya gallaza masa wannan ya zo mutum biyu ko uku na hudu ko na uku Allah ya kawo masa sauki imamu shafi'i ya ce shi jikinsa ba ya iya ɗaukan duka amma Allah ya bashi dama shari'a ta bashi dama zai ta wili sai an zo an taru kuma mu'tazila lokaci suke da karfi yan bid'a suke da karfi a wannan lokaci sai daga ce alqur'ani makhluki ne su wajen su alqur'ani makhluki ne manya manyan malamai suka kiya wa'ansu wa'anda suke ba su da karfin hali jikinsu baya baya daukan duka kuma <coughs> ba imanin ba shi da karfin da za su eh, jure ma komai wannan yayi kaza ce shi nan ka shiga ciki zo za a baka buhun shinkafa za a baka damin nerori za a baka kaza da kaza tun da ka bi ka mi ka wuya bi shikenan ba me kuma ake bukata ga mota ga motoci ga komai da komai ga kayan jin daɗi imamu shafi'i ya ba zai iya ɗaukan duka ba sai ya tawili ce sai da aka zo duk yan jari duk masu kallo duniya ta taru yace alqur'anu wat tauratu wal injilu hadhihi makhluqa yayi tawili ke yayi hila kenan hadhihi isharatan ila hadhihi al asabi' ليس لا يعني القرآن والتوراة والإنجيل ليش القرآن بيا تو إنجيل تور هذه وأن ياسم مخلوقين shi ke naka ce magana ta kare imamu shafi ya yadda alkur'ani da taura da nijira duk makalukai ne kai ko imamu ahmad kai ma kai tawili mana kai hila babul hiyal hila duk kowa da ne duk yadda kai sai ka koyi babul hiyal in baka ba da wahala ka rayu cikin mutane imamu ahmad sai in an zo zai tawili ce duk duniyan nan suna kallo in na yi hila na yi tawili na fita duk za su fahimci tawili na yi su ɗauka haka yake ce a ba za a yi ba a koma da shi kurkuku aka koma da shi ce yafi sauki tafi yafi yafi na na kiya zaki a koma da shi aka sake dawa da shi ya ce zai faɗa. ka faɗa mana ka huta kaza kaza kaza kaza kaza sai wani ya same shi ibnu habira wani babban malami Ya ce duniya kwana nawa ce Allah madaukakin sarki ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw laki wa tawasaw bis sabri dole mu yi tawasi bil haqqi wa tawasaw bis sabri ka jajirce kai hakuri duniya kwana nawa ce yace kai magana ka tayi gaskiya sai an taru yace to in nayi tawili ni na san nayi tawili sauran duniya na duk za su san tawili nayi sai ce aqida ta kenan sai ke aka yi masa bulala aka yi masa duk azaban da za a yi ba komai yana da karshe ba ana na sai wani khalifa kuma ya zo shi kenan shi ne ya zo shi kuma zai taimaka ma mazhabin ahli sunna su ana nan cikin kurkuku imamu ahmad ai mas'ala ta canza wane ya zama shine khalifa wane ya zo shine aka ce aje a dauko imamu ahmad bin hanbal ne aka je aka dauko shi aka karrama shi aka girmama shi aka samu masa waje halifa ya ce a kai masa dukiya ana kai masa dukiya ya kalli dukiya ce hazihi ashaddu min tilk wannan fitinar tafi wancan tsanani matarsa ce kai lafiya daukar kanka ya bugu muna cikin matsala ga dukiya ka san mace ita za ta kai ka tabar ko muna cikin wahala amma Allah ya fito da mu ga dukiya an kawo ka ce hazihi ashaddu min tilka wannan fitinan wannan dukiya ta fi wancan fitina imamu shafi ya zo ya sallama a gida assalamu alaikum ka ce wane ne aka ce imamu shafi ya zo ce kai da kanka imamu shafi ka kasa hakuri duniya kwaya nawa ce guda nawa ce ka kasa hakuri yace imamu ahmad Allah ya halicci ka ga karan garuji ni kuma kaga halitta ta dukan da aka yi maka ka zauna lafiya nin ayi min tire da ba yanzu da ba eh, sai dai addu'a ai kamata ya jajirce kamata ya kaza kaza kaza kaza tun da aka halicci duniya ake azaba malamai wanda za a kashe a kashe wannan kisa nan aka kashe haya nan aka kashe zakariya annabawa ne dukkan su wata sa aka kashe su mace ita sa aka kashe su bil'amu dan bawura ya aka yi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان babban malami ne aka ce yana da ismul azam sai karuwan bani isra'ila suka zo suka yaudare shi me zai hana karima annabi musa addu'a ka goyi bayan kungiyar masu zaman kansu kenan ku har yanzu akwai mutunci ba cewa karuwa ya ce zaman kansu suke yi ka ce mata karuwa kuma ta sama kuri'a ha ba za ta sama kuri'a ka ce masu zaman kansu za a gyara musu sana'arsu ba ka bane ba yadda kake neman an karuwan gonku yadda kake neman kuri limamin gonku masallacin ku haka ke neman an karuwan gonku ba ta samu ba za ka samu 101 ba sai bin abu dan ba urebi ya bi son zuciya ya bi duniya shine Allah ya kaskantar da shi sanadiyar karuwan bani Isra'ila shine Allah ce watlu alaihim ka karanta musu na ba allazi atainahu ayatina yanzu yana bukatan bil'amu dan ma'aura ce shi malami ne da Allah madaukakin sarki ce atainahu mai ayatina muka bashi mu ilimi da komai da komai fansalaha minha buhun shinkafa buhun sukari da min kudi riguna motoci da menene da menene fansalaha minha fa'atba'ahu shaitanu fakana min al-ghawi sai Allah ya ce mai walau shina la rafa'nahu biha walakin walakinahu akhlada ila al-ard yasa aka ce alaman son Allah son manzon Allah alaman son manzon Allah son sunnan manzon Allah alaman son sunnan manzon Allah ka yadda ka samu ko ka rasa ayi da kai ko kar ayi da kai kana rike da ita daren dakan saboda ba nan kake lissafi ba kana lissafi ran da za a tashe ka man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha rajul ladhi bu'itha fikum wallahi tallahi shi ne ranan nuna gwaninta ba duniya ba duniya duk abin da aka ga imam ahmad ya fita imam ahmad da aka kira shi wajen halifa yana tafiya waɗanda suka ziga sai ga sunan sun zama kaskantattu lalatattu ba shi da lafiya ba yana ganin shi ana so a je a ba imamu da hakuri ya yafe mishi ce kafa ma an tafihi wannan halin da kake ciki ai ya isa kafa ma an tafihi wannan halin da kake ciki ai ya ishe ka ina suka yau babu suka ina mu'amari na kurkuku yau ya dawo gida an girmama shi har kudi aka kawo mishi ce wannan kuma kudi da aka kawo fitinar da ke ciki ya fi wahalar da muka sha na kurkuku na halkin qur'ani shi yasa duk mutane amma bil amud an ba'ura da ya bi fa ya halaka ya rasa darajar da Allah ya bashi Allah ne Allah ne madauke su ke ce atainahu ayatuna me kuma kike jira a ce masa magana ta kare yad karshen ya haya kenan musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa kalma kalmatu Isa kenan wa sayyidan kuma shugaba ne wa hasuran katangagge ne gashi annabi ya haya bawan Allah ne mai tsoron Allah babban malami ne yana sha'awa mata amma yana da sha'awa yana da komai amma yana gudun su ba shi ba mata shine hasuran wa nabiyyan min salihin duk wannan sifofi da Allah ya bashi bai hana ce a ji a kashe shi a yanka kanshi a kawo ba saboda wata shashasha qala kai karoka amma kuma da aka ce za a baka gashi za a baka da sunan shi kaza sifan shi kaza sifofin shi kaza tun ba a haife shi ba aka sa masa suna aka bayyana sifofin sa banda Allah wai zai yi haka in ta in ta yi bari fa ba yin ciki ai bari in ta je haifo shi ya mutu ko suka mutu tare fa ba yin haka to amma Allah shi ya san abin da zai kasance ila yaumil qiyama yace za a baka da sunan shi kaza sifofin shi kaza shine kaza shine kaza shine kaza to ko jin daɗi ne ya ɗauke shi ko me yace qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati akhir Allah ya zan ya samu da gashi na girma matata kuma bakarar ya bata taba haihuwa ba ta haihuwa qala sai Allah ce kazalika Allah yaf'alu ma yasha haka Allah ke abin da ya ga dama ba tare da an bi wata ka'ida ko wani tsari ba abinda Allah ga dama shi yake aiwatarwa qala rabbi ij'al li aya yace to ya Allah a nuna min wata alama da zan san matata tana da ciki hankali ya kwanta ba haka bane ba aka ce to za ka samu kanka wata rana kwana uku ba za ka iya yin magana ba sai dai nuni za ka samu kanka kwana uku duk yadda kai ka yi magana ba zai ta yi ba sai dai ka yi ta nuni ishara qala rabbi ij'al li aya yace ya ubangiji a saka min aya alaman da zan san matata tana da ciki shekaran ta 100 ko 100 da nawa ko menene ai ta wuce haihuwa ni ko kaza kaza to ka san haka kuma ka roka ba koya kai wajen maryamu ba inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin ba shi sa hunalika da azkariya rabbahu ba daga da aka faro ba har aka zo mala'iku suka same ka tsaftataccen waje kana sallah suka suka yi ma albishir duk dan Allah da sai sun je sun same shi bakin titi ne ba da sun je sun same shi yana sun karta ne fa da sun je sun same shi yana gulma ne fa da sun je sun same shi yana kaza ne fa da sun je sun same shi yana kaza ne zai yi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab qala rabbi ij'al li aya to Allah a saka min alaman da zan san matata tana da ciki yanzu yana musu ne ko yana son ya ƙara jin daɗi ne musu yake ko ya ƙara jin daɗi ƙara jin daɗi qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramzan alaman haka za ka samu kanka kwana uku ba za ka iya yin magana ba duk duniyar nan ba za ka yi magana ba sai dai nuni da duk sa'an da kaga haka to alama ce ta ciki ya shiga ta mataka tana da ciki sa'an nan kuma aka ce wazkur rabbaka kasiran ka ambaci ubangijinka da yawa wazkuri rabbaki kasiran fil i'tikafi wazkur rabbaka kasiran fil i'tikafi fit tahajjudi fil masajidi wa fit turqati fi ayi makani la budda wa an yakuna zikrullahi ratban ala lisanika wadhkur rabbaka kafiran ka tuna Allah ka ambaci ubangijinka so dawa wa sabbih ka tsarkake Allah madaukakin sarki bil ashiyi wal ibkari al ashiyi wal ibkar ma huwa al ashiyu menene al ashiyu da yamma da daddare wal ibkar da safe ma'ana da daddare ai tasbihi ai zikirin Allah ai ibada da rana kuma ai ibada ma'ana sai zikirin Allah ya zamo arbawa ishirin sa'a saboda lokacin da kai kake cikin dare kana yi wa'yansu lokacin su suna cikin rana lokacin da suke cikin rana wani suna cikin dare ma'ana za a yi ta tsarkake Allah kenan har abada za a tsarkake Allah kenan har abada to shi sa tasbihi din nan yazo da yazo kala kala farko ma mai tasbihi tasbihi da ake nufi da tasbihi shine iyo kenan kuma iyo ɗayan abu biyu ko uku yake saka shi in mutum aka ya fada cikin ruwa farko abin da zai ko dai in kaga mutum cikin ruwa ko yana wanka ya wanke datti ko ko saka shi aka yana faman ya kwaci kansa ba haka bane ba me yake kawo yau ko yana wanka zai datti ko yana so ya kama kifi ko kuwa a'a abu ne fi karfi sai yana so ya mai ya kwaci kansa to haka tasbihi yake tasbihi to sai aka sai sa aka ce ba abinda Allah ya fi so kamar tasbihi subhana subhana kisa duk wani babban abu sai ga an kawo subhanaka mayan yanbaghi an akula la ma yanbaghi li an aqula ma laysa li bihaqqi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa subhanallazi asra bi 'abdihi saboda isra'i wal mi'raj din abu ne mai ban mamaki shi sa kafin a ambace shi shi aka tsarkake Allah subhanallazi asra ma'ana ka tsarkake Allah ga barin duk abin da kwakwalwanka ya sani ka'ida na rayuwar duniya tsarkake Allah da shi Allah ya fi karfin haka Allah yana yin abin da ya ga dama ne don mamaki suka yi suka ce tafiyar da muke wata ɗaya ka ce dare ɗaya ka je ka yi ƙazau shi aka ce to ai kuma kurai sha ko kuma kun yi wauta kenan ai bai ce saraitu bai ce asra subhanallazi asra bi abdihi wanda ya asra bi abdihi Allah ya yi masa ko shi da kansa Allah ne ya masa to sai aka ce kurai tunanin ku ya ai an samu cikas a cikin tunanin ku ai aiki na zamowa cikin sauki dangane da karfin abin da ya aikin aka ce a rayuwar duniya in za ka yi tafiya na zuwa gidan murtala minti nawa za ka yi sai ka hau jaki minti nawa za ka yi sai ka hau mota minti nawa za ka yi sai ka hau jirgin sama minti nawa za ka yi in ya zama da masafa tana da raguwa saboda karfin abin da aka yi ya ɗauki wannan abin ya tafi da shi ina ga ƙarfin Allah maɗaukakin sarki bila munasaba in za ka yi tafiyar kasar nan zuwa Legas shekara nawa za ka yi in ka hau tirela kwana nawa za ku yi to hau marsandi sabuwa kwana nawa za ku yi in ka hau jirgin sama awa nawa za ku yi ashe duk tsawon tazarar tafiya ƙarfin abin da zai kai ka yana rage tazarar to shi aka ce to ai manzo Allah bai ce shi ya je bai ce manzo Allah ne ya kai shi to ya aka ina mana Allah shi aka ce yanzu ka ɗauki ɗanka jinjiri da aka haife shi yau ku hau dutse goron dutse ku hau kai ka hau da shi ko a ce na hau da ɗana kan goron dutse mara hankali zai ce ya za a yi a ce ɗan jinjiri zai hau goron dutse cewa aka ya hau ko an hau da shi ka'idan ƙarfi na aka hau da shi ko ka'idan ƙarfin shi ƙarfin wanda ya hau da shi ba ƙarfinsa ba to shi yasa aka ce subhana to wannan tasbihi abinda Allah yake so ne tasbihi in zaka kwanta kana cikin bacci in ka tashi kana cikin mota abinda manzo Allah kenan wasabbih bil ashi wal ibkar annabawan Allah ke ma karki yana da kanki baiwar Allah ce Allah ya halice ki kuma zai kashe ki za a binne ki za a tashe ki kina da iko ki daga hannu ki roki Allah yana shauraran ki yana jin ki duk wani wanda zaki je ki bashi kuɗi zai je ne sai abinci shi da matarsa ci wallahi tallahi bai fi ki karbuwa ba wajen Allah sai dai ke kina da jahilci kin kafa gaba tsakanin ki da Allah har kin zo kina jin shakkan in ki roki Allah ma ko zai karba akwai masifa saboda haka kana shakka ko ka roki Allah zai karba akwai masifa saboda aka ka roki Allah abinda Allah ke so kenan wane ko wacce gashi nan gaban Allah yana roƙon Allah wannan ma wata ɗaukaka ne shi aka ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wai abin halittar sama da kasa duk sun tsarkake Allah madaukakin sarki aka zo aka ce yusabbihu suna tsarkakewa ya don kada ka ce sabbaha sun yi sun gama shi aka ce yusabbihu suna yi yanzu suna yi a so suna yi zaka ce a sabbih kai sa'ana ka zaka ce subhana sabbaha yusabbihu sabbih subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa abinda Allah ke so kenan kai ta yin tasbihi da'iman zaka Allah yana saka maka hasken imani yana cire maka takaici da bacin rai da menene da menene bakin ciki duk sai ga Allah yana yaye maki yana yaye maka abinda ake nema gare ki Allah ya ganki kin daga hannu kin koma ga Allah Allah ya ganka ka daga hannu ka koma ga Allah amma ka ce kai zaka je kai bacci kai zaka je kai bacci wani ya rokan maka Allah don Allah hankalce ma wannan ma'ana tana da ma'ana ba ta da ma'ana siyasa kake yi kasuwanci kake yi duk abin da kake nema wallahi <coughs> ka roki Allah roki sarki shine yafin maka da ka je wajen matsafa wallahi mai tsafi ba zai iya dora ka kan kujerar mulki ko da kwatankwacin jan shi ba in kaga Allah ya dora ka to Allah ya kaddara fil azal zai dora ka kauce wanda kuka yi ai wannan abin yana da wuya sai an kauce hanya wannan kauce hanyar da kuka yi albarkan abin zai cire ba zai sa Allah ya canza tsarin sa ba fa zai dora ka zai bashi abin da zai bashi amma fa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin Allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم